zinatul hayati duniya kawar rayuwa ce ta kusa kawai liman lam ya qasid bihi ma wa Allah ga wanda bai niyya samu uh, abin nan yarda Allah da su ba in ka samu yaya don ka uh, su yi aikin kware ka shiryar da su wannan ya zanna lahira kun gane ko amma wanda yake don yayi alfahari da su ya abin nan wato kawa ne kawai na rayuwar duniya fa ya tajammalu bihi ma fiha fa yuhil kali shi kawa da su ba na su su halaka shi wa ma man da bihi mal akhirah wanda ya niyyar lahira da su wal amala lillahi kuma ya aiki don Allah to fa hadha fi qawli wannan shine yace wal baqiyatu salihatu ayyuka waɗanda yake masu wanzuwa na kwarai ayyuka na kwarai ay a'malul khair ayyuka khairat ayyuka alhirai allati tabqa wadanda yake la'a samaratuha abadan wanda yake ƴaƴan yanzu za su dawwama har abada abadan abad har abada wa yandarju fiha ma kusira bihi min as-salawati al-khams kuma duk abin da an ka fassara da aiki na kwarai wato ya shiga ciki na salloli biyar wa amal hajji da ayyukan hajji wa siyamu ramadan azumin ramadan wa subhanallahi walhamdulillahi wala ولا اله الا الله والله wannan tasbihi da ake duk ya shiga ciki sa'ira malibir duk kuma ayyukan sauran ayyuka na aikin addini wal kalami tsaye haka nan magana wanda kai mai kyawo tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane duk ya shiga nan to yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika su fi wato wajen ubangijin ka sababun galada wa khairun amala kuma su sun kahi zama alheri amalan ga guri ai ma ya da kul insani abinda mutum ke gurewa da juhu inda Allah ta'ala ku dai ba har yanzu inda duk an ka inda duk mun ka ta wurin aikin nan wurin karatu sai an ce sarda wani mun roƙa masa abin sauran ayyuka waɗanda yake na duniya duk sun tafi albaqiyatu salihat wato duk aikin da kai na kware ba ai bai bai karewa amma mugun aiki ko ƴaƴanka ba su a tare shi in an tawo ana magana ne zai ka ce ga sai yana zagin mu ko ba haka ba amin eh to ƙarin bayani nake so a yi nan wurin wane ko da ke tun farko malam ya bayani cewa yawancin malamai da suka sauka wannan sura sura da kyau eh nake so amma ne ƙara bayani kan wannan duk aikin da ka yi na alkhairi yana cikin baqiyatu salihat ka gane inda duk an ka ganshi za a ambace ka za a ce wane yi shi ka za su yi murna mutanenka za su yi murna amma in ka yi mugu ya ambace shi sai wanda duk ya ambata su da shi ta yana zagin mu ba a koson a ambace shi ka gane eh filoli duk sun shiga ah, a ah, wannan ba abin nan wannan sallar tasbihi ba eh. ah, an ce wa hadisi na maudu'un ne ba na gaskiya ba ne su bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana fi ma himayati ayat da attafe Allah ya bayyana ana amalul hayati duniya la qarara laha ayyukan da kai na duniya duka wanda yake don duniya dai to ba su da tabbata wala sabata ba su da tabbata وهي آه، ملمحلة واتي وافكي كم يسبا وسيحاسب على كما زاء ومتين حسابي بان يبرسنا الدنيا فقال يتي ويوم نسير ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نعادر من ka ambata yau manu sayul jibal ranar da muke sa duwatsu suna tafiya ayan nazhabu biha mu tafi da su an gwashil arli mu dora dauke su daga fuskar kasa wa tasiru haba'an basa sai su dan bakan abin nan kura wanda an kawace duwatsu manya manyan nan da kuke gani wata Allah ba da tankaga kasa wata bayyane laisa alaiha shay'un duk gine gine da an kai da duwatsun da akwai babu min jabalin babu dutse wala gairu babu wani sa. wa sharnahu sunan kuma mutane mu tayar da su su mu'minai da kafirai walam lugadir minhum ahada ban bar kowa ba daga cikin su kowa ba mun bari cikin kabri sai mun hito da shi wa uridu ala rabbika safa wa uridu ala rabbika safa لقد جئتمونا كما خلقناكم أول بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا to wa uridu ala rabbika safan su mutane ba a gida su daga kabruka maza musulmi da wanda ba musulmi ba a gitta su ga ubangijin kasafan su zan sahu guda ai mustafina suna masu sahu kullu ummatin safu kowace al'umma safu Wai yuqalu da musanna a ce musu laqad tumuna kama khalaqana to kun zo muna kamar yadda muka halitta ku awwal maratun farko kowa ya taho tsirara kurada wani shi dai ba ba ya tare da da bai tare da wani dan uwa hufatan kowa ko takalma babu gurlan ba ko kaciya kowa da abin nan kaciya shi gaba gare shi bai ko kunya fala mala wala banun babu dukiya ba yaya kun gane kale li munkir al batan na ace ga wanda ke musu tashin kiyama ace masa bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida ai da ba wannan ba dai da kun riya da lokacin da kuke cikin duniya wato kun riya allan naj'al lakum maw'ida ba za mu sanya muku wani wa'adi na tashin kiyama ba to gashi mun sa mu tayar da ku ni kun kace ba mu da ba ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويغفر to bayan an gama zargi wa wuce alkitabu sai a aje littafi ko wani a bashi nashi littafi abin da ya aikata kitabu kullum ri'in a hannun kowane mutum wani fi yaminihi in ya zanna kwarai ne cikin muminai wa fi shimalihi min kafirin ko a zai azama littafin saka hannunsa na hagu in ya zan cikin kafirai yake fatar almujrimina sai kai mai karatu ko kai mai dibi mai saurare sai kaga kafirai mushiki na suna masu jin tsoro kowane ya hirgita bai ko son a ga littafin sabi ma fi ga abinda a cikin saboda abinda a cikin wannan littafi kulu na inda muayyanatihim ma fi wato su ce lokacin da sun ka ga abinda a cikin wannan littafi mina sayyati na muyagun aikin da sun ka aikata zai ce ya wailatina ya kai tom wato halakan mu kezo wa huwa masdarun lafi ila lahumin min wani ha ala tashbi ko eh, ala bi shasin wato sun ce ya ya halaka mu kamar sun dauka halaka mutunci ya talubu ikibalau yana neman wato halakar zo lokacin lokacin ki ya zo ka annahu kila ya halaka na ya halaka mu ikbil ka zo wa hadha awanu wannan shine lokacin wa fihi taqari'u lahum ga wannan kuma akwai wato an zarge su zargi wanda kai iyaka wa isharatun ila annahu la sahiba lahum ghayrul eh, halak ghayrul halak kuma wato wannan akwai ishara gare su na cewa ba su da wani aboki in ba halaka ba wa talabu kuma sun ka neme shi li Allah ya rauma kun fi don eh, don kada su ga abin da a ciki sun ka ce sun me sun ka ce ma da hazal kitabi me ya samu wannan littafi ai bi qadi illami an hadha fil kitabati ko ma li hadal kitabi kun ga nan wajen rubutu ma li hada ba ya kamata a gama lamu da hada ba amma an ka raba su wato haka an karwaito ba ka iya hada su duk qur'ani yadda yake na haka zaka bar shi kun gane ko yana yiwa wani ya ce ma li hadal kitabu mi dibi wannan littafi abin mamakin da a ciki me ya same shi hayayi abin da dibi abin da ciki bishi daga waliya ne la yugadiru me ya sami wannan littafi la yugadiru sagiratan bai barin abin da aka karami wala kabiratan ko babban zunubi ko karamin zunubi da karami babba da duka ya ambata illa ahsaha bai bar kowane ba face ya lisa ba duk abin da an kai adda hawa azbata ya kidan ya ya tabbatar da su ta'ajjabu minhu fi dalika sun dora mamaki ga wannan abin Allah tsare mu daga wannan mamaki wa wajadu ma hadiran sun ka samu abin da sun ka aikata duka haliran gashi gaba gare su musu batan tabbatacce fi kutubi cikin littafan su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa ba a ƙara musu alhali ba su yi ba bi ziyarar sayyatin da ƙarin mugun aiki au na ƙasa tsawabin ko ko ragewar lada ai la yu'aqibu la yu'aqibu bi ghairi jurmin Allah bai azaba ba da laifi ba wala yanqusu min thawabi mu'minin kuma ladan mu'mini ba a rage masa komi kun gane to ci gaba wa qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ثم إن كل عمل la kowane aiki dai in ba don Allah ba fa huwa lil hayati dunya shine rayuwa ta kusa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ko ko rayuwar duniya kun gane dan an ce ta kusa wani bai ganewa kuma <laughs> wa kullu man amala kullu man amila duk wanda aikata aikin duniya kawai fa inna mattaba shaytan shaytan dai ya bi fi dalika wannan aiki ma anna shaytana adubu bani adam alhali ya bi shaidan wanda yake makiyin makiyin yan uwan makiyinsa makiyin yan uwansa fala ya khudhu ila khair ba yadda ake yi shaidan ya kama mutum ya tafi da shi zuwa ga alkhairi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa id qulna lil malaikati ka ambata lokacin da mun ka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujuda ga adam bi amrin minna Wata umarni na Allah Allah ya umarni mala'iku su yi sujuda ga adam alhali a wannan lokaci shaitan na cikin su wanda ake ce ma iblis kakansu wa sajadu duk mala'iku sun kai sujuda illa iblisa sai iblis kana min aljinn ba cikin mala'iku yake buga halitta wato cikin aljannu yake is umun munqadi'un wato bai hada komai da su ba kun gane kamar ka ce qamal qaumu illa himaran mutane sun tashi sai jaki jaki ya hada wani abu da mutane daban-daban suke wa iblisu huwa abul jinn shi iblisu shi haifi aljannu falahu zuriyatun yana da zuriya zikiran ma'ahu ba'du an ambaci wannan zuriya tare da shi ga sunan yi. wal mala'ikatu su ko mala'iku la zuriyat lan ko wani mala'iki bai haihuwa wala ya asuna Allah su mala'iku ba su saba ma Allah ma amarhum abin da um-, Allah umarce su za su yi fa fasak an amrabi amma shi shedan da an kace mala'iku sun su yi sujuda suka yi sujuda shi kenan sai shi ya karkace domin fasaka ya karkace daga hanya daga umarnin ubangiji yake ai kharaja an ta'ati yake ta daga ta'a ubangiji bai tarki sujudi yake yin sujuda fa yake girmama babanku kun jiya afa tattakhizuna hu zuriyata wa awliya za ku rike shi da shi da ƴaƴansa zuriya shi awliya su amma soyanku su ne waliyanku kun ayatu ti'una ku yi musu ta'a ku barni wa hum lakum adun alhali su duka kaman maki guda suke duk sun hada karhin su eh? ku diba yadda sun kai su suka komo ga shaidan tir ya zan tir ya zan musanya tir da wannan musanya daga ina eh? daga unguwar unguwar sanusi to kana lafiya domin adalmi sunanka samuel an babanka ya hmm. bakwai ya musulunta ko yin saura ta kai musulunta yanzu wato abinda an musulunci mutum shi yarda submitting to the laws of Allah submitting to the laws of Allah if you uh, um, um, means submit submit submission to the laws of Allah if you kana jin Hausa eh kadan kadan if you eh, if you combat uh, Islam means it, you submit to the laws of Allah whatever you want to do you do it according to the teaching of Islam of Allah uh, therefore you are um, you are free um, uh, life somebody life you do you do away with it whatever you want to do you do it according to the teaching of Islam That is, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worship except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah who brought laws and regulations which we are to follow in our, uh, in, uh, in our life. Whether it is service to Allah or your private work or, your private uh, life. Uh, uh, do you accept this? say La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now you are Muslim. Uh, whatever happens on other Muslims happens on you and vice versa. What is your name? What name you do you like? Abdul Salih. Salih. Or Abdul Salam. Salih. Salih. Salih. Uh, Salih. Saleh. Your name is Saleh. Alhamdulillah, you go and take a bath. And then eat until after will uh, make you get out uh, of your government policy. You can continue. But uh, uh, they will help you to get a, uh, a sleeping place if uh, your parents will not agree for you to, to remain with them. But it will be better for you to go and direct them. Perhaps they may, it will be, you can samuwar hmm? ina ne bisa lizalimi na badala tir wato abin nan aikin shaidan mutum ya musanya aikin Allah shi gane ko shi ne abin nan fi da'a da ke wazuriya ta ya rike zuriyar iblis fi da'atihim badala ko badal wato abin nan wa ta'atullahi allazi eh, khalaqahum badala ta'atullahi allazi khalaqahum maimakon shi bi Allah wanda ya halitta su wa fadala abakum sannan ya fihi ta ubanku eh fi fi fi ita'atihim badala ta'atillahi babu wannan wawo eh badala ta'atillahi السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا magana ba ta kare ba kenan magana ba ta kare ba ka gane da ka ce wa abin nan wa ta'atul lahi allazi khalaqakum fa dala abakum adam ala malaika magana ba ta cika ba yace wa hum lakum aduwwun ay bisa lizalimin badalan wato menene badal shine iblis wa zurriya badal ta'atul lahi allazi khalaqakum wa faddala abakum adama alal malaika to ci gaba qala ta ma ashatum khalq to asadul ard su abin nan iblis da shi da zuriyar shi ban shaidar da su yadda ni halitta sammai da ƙasa ba ko ba su abin nan ban ce su ko zo su gani ba wala khalqa an kushi ashe ba wato lokacin da nake halitta wani ban ce wani sauran su to su gani ba wato abin da ya shafe su ma ba su sani ba wa ma kuntum mutakhidhal mudillina adda kuma Allah yace ban zan mai gare ni ba duk mai badda wani adam wanda ban ku an ka kibin abin da Allah yace game da shi sannan ku komo abin nan kuna bin sa kuna kuna kuna bin wanda ya muku wannan akwai wata mai yawa kuma wanda ya فلم yastajibu lahum فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا kuma ka iya wanda kun kariya na cewa ina liyashfa'u lakum don su yi ceto gare ku bi za'amikum domin kun riya ko ce in an bi su za su cece ku fada hun sun ka kire su kowa ya kire shehin sa falam yasajibu lahum basu karba musu ba ay eh, lam yujibuhum bas karba musu sanna bota ma ya tsakani wa bi qalam nu abbas ay ja'alna bainal mu'minina wa bainal kuffari hajizan shamaki kila bainal awsani wa abadata ko kuma tsakanin gumaka da abin nan mun ka bamban ko bikum wato abin nan da fataha ga mimu خلق السماوات والأرض a'a amma a shatun halka samawati wal ardi nan halka sa al ardi ne da an ce ma a shatun sai an ka ce ma a shatun halka samawati wa ma a shatun halka al ardi to ci gaba wara'ul azaba wal naru abukan tarewa ta bayan haka nan su kasa sa eh, abin da ya raba tsakaninsu ko ko tsakaninsu da musulmi wa mujrimuna na rasu ba sun ka tabbata ce fi ha gam yajidu wa ba da ma bayyana to ولقد قربنا في هذا القرآن للناس من وكان الإنسان أكثر شيء jadala to wa bada ma bayyana anna man ya'mal li ghairillah bayan ya bayyana cewa duk wanda ke aiki ba don Allah ba inna ma ya'budu shaytana wa aduwahu wana bauta ma makiyansa a shaytan duk wanda ke yi ba don Allah ba to ya komo yana bauta makiyansa shaytan to bayan yayi wannan bayyana sababa adawati shaytani li bani adam ko ya bayyana sababin wato abin nan kiyayyar shaidan da adam wasa khafatu man yushriku eh, billahi shay'an fi ibadati kuma ya nuna wautar eh, ƴaƴan adam waɗanda ke bauta ma wanda ke shirki da ubangiji waje za a zalika yawmal qiyamah sakamakon wannan ranar kiyama duk bayan wannan aqaba ala inadil kufar yayi taqibi bisa ga tsaurin kan kafirai wasu murarihim alal da dogi wasu kafirci ba da qiyamil hujaj alaihim bayan an tsaye da hujjoji na ce abubuwan nan ba su da kyawu gare su fa yace wala qasaramna lalle mun bayyana daki daki Ai bayyana wa fihi min al musanati badi'iyya raddul ajaz ila sadar wala qasaramna shi yace masrifa sarrafna wannan shi yake ce maraddul ajiz an yi amfani da labzi biyu wala qasaram na fi hadal qur'ani mun bayyana cikin wannan qur'ani linnasi mun bayyana mu mutane min kulli masalin ko wani misali ay min jinsu kulli li liyattaizu ko wani irin misali mun yi musu don su asu da shi wa kana al insanu akthara shay'in jadala amma mutun yahi kowa yawan abin na jayayya ya yi kowa yawan abin nan eh, jayayya ai kusu mata fil batil domin abin na galibi wata mai girman ka duk yadda ya san ƙarya yake bai yarda da ka da shi wa huwa tamyizun manqulun min ismi kana akatharu shay'in jadala ai ma'ana wa kana jadalul insani akatharu shay'in wato jayayya mutun tahi komi wato fi ga cikin mutun in ka ɗauko halayen mutunka a abin da to jayayya shiga ƙarya wanda yake son ya tabbatar ta hi komi wa ma mana an nasa wa ma mana an nasa an yominu iz ja'ahumul huda wa إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا to wa ma mana an nasu an yuminu ba abin da ke hana mutane kafirai su yi imani iz ja'akumul guda lokacin da shirya ta zo musu qur'ani ya zo musu gashi bayyane to ba abin da ya hana su yarda wa ya saka fi rabon kun ba abin da ya hana su nemi gafara ga ubangiji al'adan na farko ta kowane zamani kun gane ko hmm. ai abin nan sunnatu na fihim sunnan mu gare su shine halaka wanda an ka kaddara musu aw ya ta yahmul azabu kubuda ko ko azaba ta zo musu wato abin nan eh, ta fuskance su kubuda wato ta fuskance su jambu kabilin ai anwa nau'i nau'i wa quri'a bi kasar qibala wato kenan ta fuskanta muqabala wa iyana wa huwa al-qatl yawm badr shine kashewa ranar badar ko kuma ga kowane abin nan wa huwa ala hadha min al-min al-akhbar bil ghaib wannan cewa za a kashe su ranar nan gaba ba da labari ne ga gaibi kun gane ko to ci gaba وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق to wa ma na nursul mursalin kun ba mu aiko wa illa mu bai wa mun kahirci wa yajadil ladina kafaru am alhali wato ba mu aiko mun ce su su zan sarakuna akan ku ba wada muku hanya kware da mu ya hanya amma waɗanda suka kiyarda kafin rai sai su ɗora jayayya bilbal da ƙarya bi qaulihim aba asallahu basharan rasula Allah zai aiko mutun shi zai shine manzo wa dan su jaddalihim alhaqa don su bata gaskiya wato su bata kenan qur'ani wattakhadhu ayati suka riki ayoyi na ma unziru da abinda an kai musu gargadi da shi minan nari sun ka dauke shi ko abin izgili suriya wato kenan maimakon su bari sai su yi kokarin su karkatar da hankalin wawaye وما ci gaba من ذكر بآيات ربه فأعرض عن أداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وهم إلى الهدي يعتدوا إذا تو وما أظلم وانين أن يجنسا an yi mai wa'azi da ayoyin ubangijin sa fa'ara da nasa ya kau da kai da yake saurari wane ne fi wani siya ma kaddama ya dafu ya manta abin da idan hannuwa suka ah, gabatar eh, ma amila min kura abin da ya aikata na kahirci wal ma'asi wato bai damu da shi ba ya karkatar da kansa yake mun sai ba za su iya gane gaskiyar ba ai min an yabka huru alqur'ana an sa ruhi ga zukatansu don ba su iya fahimta qur'ani fala yabhamuna ba su fahimta shi wa fi adanihim wa qalamun ka sanya wani nauyi ga kunnuwansu fala yasma'una ba za su saura su ko oh you don't speak Hausa from where have you come from Bendel uh, why uh, people from Bendel are only combatants to Islam not ibos and other So, eh, to Allah ya kawo su ah, if you convert Islam means you are going to leave uh, ah, your uh, ah, previous um, um, uh, customary life to what Allah says. Whatever you want to do, you do it according to the teaching of Islam. You understand? Uh, that is the meaning of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no deity worthy of worshiping except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah who brought laws and regulations from Allah so that we can follow and uh, be guided. You understand? And you accept. Say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Now you are Uh, this uh, Muhammad is the messenger of Allah who brought all these rules and the regulations in the book. And Jesus was uh, also a prophet and a messenger of Allah, uh, but he was not a son of Allah. Uh, and all the all the messengers of Allah, one after another, if you come during the time of one of them, and then afterwards one, uh, some, one of them uh, comes afterwards, you have to follow him. That's why Jesus said to, uh, to Jews, uh, one who is not reborn cannot uh, enter the kingdom of God. And also he said uh, to his disciple, I'm telling you things now, but keep to what I have, tell, I told you until Comforter comes. When he comes, I'll you now from Fatah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You understand? Uh, so um, every good uh, uh, Christian uh, must convert to Islam. Otherwise he is not a good Christian. Uh, may Allah help us today. Uh, what is your name? Eh? Uh, before that? Eh? Agenosan Tata. So, and now you want Abu Bakr. That's uh, Eh? Otter. Of the nation's otter. And now Abu Bakr. Alhamdulillah. Uh, then you are Muslim. Whatever happens on other Muslims happens on you and vice versa. Uh, whatever you want to do, you have to learn about it. Uh, this is uh, a um, book for you to start learning, given to you by Japan. Uh, -huh. So, sorry, uh, there is no, there are no class for you. To ina za abu za mu tashi. Na hagu? Wa ma'aza za a آه، ومع ذلك إيه، وربك غفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوه aw ila to ko da yake wato ana gaugauta mu kafirai azaba abin kuma an yi musu wani wa'adi wanda yake ba za su canza da gare shi ba lan yajidu min duni mawila wa ma'a zalika wa tilkal qura waɗannan garuruwa ga waɗannan garuruwa na kafirai da sun kai kamar garuruwan adawa da samudawa rihima kuna kamar an ce ku dibo su a halaka na mun halaka su to wa rabbukal ghafuru rahama, ubangijinka shine mai gafara wanda yake wato ke ko da yake an sa ruhi ga zukatansu da komi duk da aka in sun tuba za a karbi tuba su ubangijinka shine mai gafara rahama mu mabucin rahama law yu'akhidhuhum bima kasabu da yana kama kafirai saboda abinda sun ka aikata la al azab wannan koda musulmi yake kamawa ga abin da suka aikatawa ba barin kowa la azabu azab ya gabata musu azaba ha cikin duniya ballahu maw'idun a'a suna da mako suna da wani lokaci da an kayyade wa huwa yawmul qiyama lan yajidu min duni maw'ila wanda yake ba su samu abin nan makarkata da gare shi wato an aje sai wannan lokaci ya zo wa tilkal qur'an وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم mawu'ida to watilkar qura wadancan garuruwa wadanda gashi an ce kudibi wadancan garuruwan kafirai na na farko yadda an halaka su kudiba ga sunan wato laraba sun san wuraren samudawa da abin da sauran wurare da an halaka abin na ka'ad wa samud wa ghairihima wato a halakana mun halaka su lamma zalamu lokacin da sun kai zalunci ko lima zalamu don zaluncin da sun kai wa ja'alna li mahalikihim maw'ida mun ka sanya lokaci ga halaka su bi hata ilmi mahalakin wato halaka su ay li halakin ga halaka su wa qur'a bil lam ay li muhliki mu ga mai halaka su wato kenan mala'ikin da za a sa ya zo ya halaka su mun ka sanya musu mun ka sanya musu lokaci ay mau'idan waqatan lokaci maluma sunan ne la yastakhiruna an sa'atan wala yastaqdimun lokacin da an kaida ya je musu ba su jinkiri ba su dakatawa kuma ba su eh, eh, ba su ba halaka su gabanin shi wa ya bi rubihim su diba domin su eh, abin su wasu da su wala ya ga taru bi takhir kada su rudu don an jinkirta azaba an hun daga barin su to abin mu aje nan domin za mu tashi da wata kissa kuma قال موسى لفتاه ma walamma zakara Allahu kasarata jadalil insan lokacin da Allah ya ambaci yawan jayayya mutum ga kan kansa liyubtil alhaqa don ya bata gaskiya don kullum wato abin nan mutum kokari yake bata gaskiya don ya ya yi aiki da ƙarya wa anna takabburan nasi mana aku mina alil imani kuma girman kan mutane shi ya hana su imani ko sun ga gaskiya sai su ki yarda ba wai musulunta to ki da kashi da shi ba da ina kake da ne ungwai ne ni kana son musulunci kai daga ina kake mutumin fara musulunci idan mutum ya yarda da shi sai ya sake wata ya yarda rayuwar shi ta da ta al'ada sai kuma abin da Allah ya ce ba yarda da wani wannan wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautar nan ba da wani yake so ba sai ta Allah ya so don haka ya aiko manzon sai nuna abin da yake bauta ka saboda ka biyan abin da Allah ya tawo da shi da komai wani shi yake ce musulunci to ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musulmi duk abin da ya shafi musulmi ya shafi ba duk abin da ya shafi ka shafi sauran musulmi ka yarda da wannan wato abin nan kiristanite wata isa bawan allah kuma abin nan manzon allah kamar al-muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ba shi ne ya shi ba ba da kansa yana cewa in ba kada ya zo ku bi shi zai faɗi da ba zan yi ba kuma ba da uba a Allah ka faɗa shi ba sunan ka eh, eh, da Ibrahim

wato abin da musulunci idan ya musulunta wani da ya sai kuma ya tsallaci kuma ya yarda da abin da kuma ya tawo da shi da rayuwar shi duka ko da aikin soja ne duka kamar yadda ba da za a to Allah ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sunan ka ga duka abinda duk gane ba musulunci ba ta kasara insan lokacin da Allah ya ambaci yawan jayayyen mutum fi nafsihi li yubdil haq wato jayayyar da ke don ya bata gaskiya wa anna takabburan nas eh, ahun anil imani kuma girman kan mutane shine ya hana su imani wa rusul ma ursilu illa bit tabshir wal inzar kuma manzanni ba aiko su ba ce don su yi bushara ga wanda ya bi su da aljanna kuma da gargadi ga wanda ya ki bin abin da suka taho ka taho da shi da wuta ardafa kissata Musa ma hadin sai taho da kissa Musa tare da halin limunasabati don ta dace nan a nuna kenan addini babu girman kai na ƙasa na iya tambayar na sama wa hiya anna rusul da'iman yamtasiluna da amrin da'iman manzanni suna biyan umarnin Allah wala yatakabbaruna na basu yin girman kai fa qala yace qala Musa yace huwa ibnu Imran min sibti lawaya cikin abin nan gidan lawaya ibnu Yaqub ibnu Ibrahim da khalil domin ga gidansu annabawa wa qad amarahu Allah ta'ala an عبد ila عباد الله ah, ibadillah Allah ya تشي شي ta ga wani bawa daga cikin bayan Allah bi majma'il baharain li ta'allam min kun ga wato bayan yana shugaban mutanensa shine manzon zamani amma duk da haka an kace tai ka koyo ilmi bai ce a'a ba kun gane ko to eh? wannan shi ya daraja ilimi kuma wata shi ya nuna kenan annaba ba su da girman kai wa alaikum assalam yawwa to kamar kuma ba ya ce ba kuma dan adam sun ce ina to ga duka da suna nan suna ina da wato da ya kamata ka fi kowa da wannan tsada ya kamata ka kai ka shawara da malaman lafiya a kan wani kofar cewa sai na kisa ba zai kawo ba kun zai na karshe sai ana cewa da na kisa zai kawo amma zai dawo ba a kan abin da ka kawo to wannan

ya kamata a bar waɗannan abubuwa sai an yi mai tsanani eh, to ya hankali ya hankali kaga yanzu wannan ya ba ku damar ku tafi ta bincike in ba motsa mutane ba ba su bincike harka addini haka take sa su falkar abin kamar ya tafi ga iska eh. A eh. ko, ba da to ya hankali Musa rahullahu ta'ala an yazhaba ila abdin min Allah bi majma'il bahrain wata wurin da teku biyu sun ka hadu ya ta'allam minhu don ya koyi ilmi daga gare shi ai wato lifata tawai kudimu shine mai hidima wa ya hudu minhu ilma kuma yana karban ilmi daga gare shi sai ya ce ma yaron la abra ni bazan gushe ba zan yi ta tafiya hatta abluga majma'al bahrain fadan ne wa da rum